بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه Ari na وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه goma ga watan Muharram. hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da goma ga watan tara miladiya dubu biyu da sha tara kuma Allah tabaraka wa ta'ala mutum roƙo da yi mana dace da alkhairin duniya da lafiya domin tsarkin sunayensa. muna da yi magana cikin wannan lissafi wato na la'ilaha illallah kuma muna magana a kan falalan ita kalmar la'ilaha illallah safi na nawa ne ma? 88 mun ɗan shiga da dama ciki wa man ata bi shartul ilmi دخل الجنة وان دي زود شرعي من علمي ما دام غنم لا إله إلا الله wato aka ce zai shiga aljanna kinan sharɗin ilmin nan shine kamar yadda za ku gani yana sane da ma'anar ya faɗe ta ya san ma'anarta ba ya faɗe ta kawai a matsayin an gaya wata kalma ya rika faɗi abin nan ba idan mutum ya faɗi ko a matsayin kalma kawai haka nan a banza ba tare da ya san ma'anan ba kawai babu wani maganar ma'ana da ya sani amfanin ta kawai bai da wani fa'ida wurin mutum domin dole sharadi mutum ya abin da zai masa amfani shine ya faɗi kuma ya san me ya ce wannan shi yasa ake faɗin ma'anan ko mutum zuwa zai musulunta kafin a ce ya ce la ilaha illallah sai an fassara mai ma'anar ta tukunna ya ji ma'anar sannan a ce ka yadda in ya ce ya yadda kaga ai ya san ma'anan kuma yanzu yana sane kenan ya karba ba a yin dungu da ita ya zama na gata nan ita ce amma a ba mutum a boye ya ta yi ya ce ba an ki bayyana mai dan kada ya gane ma'anan ya ce ba zai yi ba a ba a yi haka gara a bayyana mai ya san me ya faɗi me zai faɗin menene abin da take saƙon da take ɗauke da shi to sannan sai kuma ko da wani yare ne yaren da yake jin nan a yi kokari a bayyana mai ita da bayanin da ya gamsu sosai misali yanzu idan mutum ya zo da turanci turanci ya iya da aka yi rashin sa a wanda zai mai bayanin bai iya turanci ba yadda zai mai bayani ya gane ba sai sa wani ya turancin ya gaya masa ba ya gane da turancin ya fahimci ne ma'anarta daga nan sai a ce kaya ta yanzu ga yadda to za ka faɗi sai faɗi kaga yana sane da abin da ya faɗi to wanda ya faɗe ta yana sane da sakon da take akan haka ya karba ya san mai ke sai ya mutu to na aljanna ne izinin Allah ta'ala ta ba ta gane to shine na aka ce afara da muslim min shi usman bin Affan radiyallahu Affan radiyallahu an qala wato an ruwaito ma muslim ya fitar da hadisi daga ruwayan usman bin Affan radiyallahu an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce man duk wanda ya mutu wa huwa ya alamu yana sane ya yarda ya gamsu annahu la ilaha illallah ya yarda tabbas babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kaga ya yarda da kalmar kenan ya fahimci ma'anarta masalar janna za ga aljanna to kaga wannan kenan mananta sai ta yambayi don haka ya zama dole ya cancanta an ya alama shahidu biha wanda ya san wanda shahidu wato wanda ya shaida da wannan kalmar kalmar nan ya yi shaida da a shahidu bi la ilaha illallah wanda ya shaida ya yarda da la ilaha illallah to ya kamata sai a ce kaman kalma ce a yi ko ita ce an ya alama ma'ana ha ya san malam wanda duk yi shaida yan bayi an ya alama wannan yan bayi shi a shahidi kenan abin da ya kamata wanda ya shaida da la ilaha illallah da wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce an ya alama ma'ana ha san ma'ana ta cikakka an gane abin da ne to haka za ka saboda akwai ne da tafiri ne a wurin to dole sai ka juya shi haka sai ka juyo ينبغي هو عايشيني الشاهد بلا اله الا الله يا داشي قوان دي سيدا دوانا كلمة لا اله الا الله من يعلم معناها يسمى يسمعنا هذا مدولي وهذه الكلمة العظيمة وانا كلمة انت لا اله الا الله وانا كلمة ميجرمة مشتملة على الكفر في الطاغوت ta tattaru ne a kan sai an kasance ma duk wani abu wanda ba Allah ba duk wani abu da za a bauta ma wanda zai ce a yi ko a bari sai an yanta ba mai cewa a yi ba mai ba da umarnin kuma abu ya kasance sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda shine al-mutabbiru al fi shu'uni ko fi umuri khalqihi tabaraka wa ta'ala shi ke da iko akan haka ka ɗauko wani abu a ba wani a ce yana da ikon yi wani aiki irin na Allah ba da izinin Allah ba waro da kalmar shahada ne ko yau din nan sai da naga wani an tura wani malami wai yana cewa a akwai wata kissa shi ya ba da labari ya ce wata rana an je wani wuri da Sheikh Ibrahim ya da motar shi aka take wani yaro ya mutu da aka take yaron ya mutu aka zo aka samai aka gaya mashi aka ce an kofa take wani yaro da motar ka ya mutu sai sai ba komi a bari ya zo shi ne da ya shiga motar kawai aka koma wurin da yaron ya mutu an nike shi da mota ya je ya ce kai yaro tashi da izini na yaro ya tashi kawai su wannan magana ko ana ta ne wani mutane na ji ko suna ji sai ce tashi da izini na kudu ba cikin suratul ma'ida da Allah tabaraka wa ta'ala yake lissafo ni imomin da ya ma annabi Isa yana cewa kai wa iz tuhil mauta yace bi izni yana ga masa تخلق من الطين من الطين كهيئة الطير وتنفخ فيها الروح وتطير بإذني وتكون طائرين الطير بإذني haka ba aka yi ta magana ka duba sadda aka yi wannan gashi nan gashi nan gashi nan duk ni ban ma sa a yace dai wani malar rama ba ne amma dai kun gane ma'ana ta karanta kuma za ka gani ƙwari za ka ji ba ka gani gashi nan ka gani an ga duk lissafin da aka yi ma'anar isa duk abin da Allah ya ce kana yi kana raya matattu kana raya masu makayinka kana raya kurane ka warkar da su ka warkar da makafi ka warkar da kurane na raya matattu ga tsuntsu ka mulmula da ƙasa ya tashi sama da duka kowane da an faɗi da ake da izini don kada wasu ke tunanin annabi ya ce ke da wannan kuma annabi ya bai na shi hulu lazu amma bai ce kai kai ba duk wanda ya faɗi ta ya ce kana yi ne da izini na kana yi ne da izini na amma wani ya zo ya ce wani zai wani ya zo ya yi haka kuma mutane na ji sun yarda bayan dama ranar nan na gaya maka ko wani shi ka yi shi sheikh ibrahim yaz shi shi ne kutubu samdani shi kawai shi duk abin da za a yi wanda zai je wurin allah sai ya biyo ta wurin shi in ya yarda abin ya wuce shi kenan in bai yarda ba shi kenan kudu irin wannan magana malam fita ma su karatu ba su tunani su da su kalli irin wannan abubuwa maganganun nan ko ba so muke mu ce wani yayi ba daidai ba a so muke mu ce wani wai za a sa shi gaba aljannan nan ta aishe mu dukan mu haka muke kowa ya shiga aljannan nan da ba samu ba ce ma amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da hanyar da za a shiga aljannan nan kuma ya ce a nuna wa mutane wannan hanyar da za a yi amma mutane su ɗauko abin da ya shafi hakkin Allah su rika ba wa sai saboda girmama su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba annabi bai ɗauki hakkin Allah ya ba kanshi bai sai a rike masa wannan girmama bai ce akwai ce haka ba amma su ce wai gashi nan shi sai an bi ta wurin shi akwai ko wanda wata rana na ji shi da na ji shi a kasa kuma na san mako mako ji dan sai da ka faɗa ma a abun nan mem wayoyi ana ta ji yace su fa duk wanda bai bi sai Ibrahim Iyas ba to wallahi ba zai shiga aljanna ba yace saboda ita aljannan nan in an je lahira za a raba ta ne ta yi shi Ibrahim Iyas shi za ba makulli yace su ko ba za su yarda ba ko Allah ya ce a baki aljannan nan ba a ku kale shi a bada aljanna za su ce wallahi ba su yarda ba in kuma an matsa za su yi zanga-zanga za su zanga-zanga ai da shi nan kuma san wallahi ta yi suka suke sai sun yi ma Allah zanga-zanga ka ce wanda bai bi Sheikh Ibrahim ya zai shiga aljanna wallahi sai sun yi zanga-zanga sai sun yi ma Allah zanga-zanga kan mi wanda bai bi Sheikh Ibrahim ya zai za ce za ce a je a ba shi aljanna ko Allah ya ce a'a wannan ku baki Sheikh Ibrahim ya ku baki ba su ce ba mu yarda ba nan da bai bi Sheikh Ibrahim ya zo ya bi sunna sannan ba ki aljanna in ko aka matsa ko sai su buga a can zanga-zanga sai su tara zanga-zanga a lahira ya ɗauki lahira abuja ce ko abujan ma ba kyale mutane aka yi wadda suke zanga-zanga a can sai ce za su yi ma zanga-zanga wallahi in je aka yi aka yi zanga-zanga a lahira za su yi ma zanga-zanga su ce kai abun ma ya yaba mutum da iya wallahi ba zan lahira ba a sunan sosai kuwa eh har haka suke kwatanta tun da shafa suka yi wato cewa ya yi ka duba shi titanic ta yi taso ya ce marra'a marra'a marra'a marra'a marra'a marra'a ƙarshe ni ko so goma ai marra'a marra'a marra'a marra'a so goma marra'a ni da kalar jannata ila hisabin wala ikabin wala butani in karanta cikin tuba mutum ya wala rago ya ce duk wanda ya ga wanda ya gani sannan wancan ya ga wancan sannan wancan ya ga wancan sannan wancan ya ga wancan har hawa goma kan wanda ya gan shi ya ce su za su shiga aljanna kuma babu azaba babu hisabi ya ce kuma wannan maganan ba ƙarya ba ce in ka je kuma ka ga ƙarya ce ka ci kuma na? ba wani maganan aiki aiki na za aiki su da suke daina aiki ai na ga su gani su bai ce aiki har cikin jawahirul ma'ani yana nan wani malam da ya zo ya ana goge a gidan karuwa ana ta ci yana ra sai zo zai leka wurin sai haka sai fasa ya dawo suka tambayi suka ce me yasa baka leka bai ta abin da yasa bai leka ba dan kan su shiga aljanna banza saboda su wanda ya gan su aljanna in ya ya leƙa wurin waɗannan mutanen manzan da ke raye ka gan shi zama yan aljanna haka nan shi sa bai leka ba ya dawo kuma ya zo ya ce idan an je aljannan nan shi fa zai je ma ana kan ana wahala shi ya riga ya zo har ya shiga aljannan idan ya shiga aljannan nan zai zo ya rika ɗaukan mutane a cikin aljihun shi yana da riga aljihun da dubu saba'in zai dinga ɗaukan mutane a cikin aljihun nan kowane aljihu dubu saba'in ya kai ya juye ya dawo ya kai ya juye ya dawo sai a na uku ne sannan sannan Allah zai tambaye shi ce wai shehu ne kake yi ne kana kace tun da nake shiga aljanna ka huta kace yace a yana ɗiban waɗanda sai yake diba yana kaiwa aljanna su na su ma a sasu saboda kada ai masu azaba kada ai masu izali su ba su je wurin hisabi ba daga nan kwashe su kawai kai su ne bila hisabi wala hisabi saboda sun gan shi mutane sun yadda da wannan magana wanda annabi bai sai haka ba cewa ya za a bashi mutum dubu saba'in su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da yanayin a abun abun nan ba ka an kara mai kowane mutum yana tare da mutum dubu saba'in amma su kuma da aka zo cikin kitabul tauhid a aqidatul wasatiyya cewa a kai su mutanen da aka ba su wannan matsayin ma ba su iya zuwa su ce mu ne masu wannan matsayin dole sai annabi ya je kuma ya tambayo masu cewa mutanen nan da Allah ka ba su wannan matsayin ba annabi ya ba su ba waɗannan mutane da ka ba su wannan matsayin nan suna nan suna jiran ka ba da izini su shiga aljanna ne yace ai da ma kai ake jira ka zo to ka duba su ba su je suka wuce ba amma shi wannan bai cikin wannan amma ya wuce ayya ya ma kwashi mutum ya ba fa annabi ba da shi annabi dubu saba'in aka ce ta ka ce tare da kowane mutum amma da dubu saba'in ko shi ko rigar da ɗaya aljihu dubu saba'in kuma kowane aljihu yana sa mutum dubu saba'in a shi dubu saba'in aljihu dubu saba'in kowane aljihu kuma yanzu guda ɗaya mutum dubu saba'in sannan kuma zai kai a na farko ya juye ya ƙara ɗiba ya kai ya juye ya dawo ya ya kai ya kai sau uku kuma sannan babban masifa ma wai sai da fa Allah ya tambaye ce ce ni kake yi kaga Allah bai san ma abin da yake ba ma bai san yana ta shiga aljanna yana fita ba ba a sani ba ai ya kwashi mutane ya kai ya zuba tun mai aljannan bai sani ba a kwasa hasu ko ne sun yarda saboda haka sai su rika ta Allah ya sa su cikin aljihun shehu su shiga ko sun dai daga yanzu ina cewa ina sa su cikin wannan aljihun shiga to listen saboda aka sai a ce ba sai kai aiki ba kawai ka samu wannan kawai ka samu abin da ɗinka shi kenan kawai ka je ka shiga aljihu hmm? to wannan kuma kai ne ka gano wannan yanzu shi ne ka gano wannan inda yanzu da wanzu ne ba kafa mamari za su ce kai masu ne a yanzu a wurin su kafa wannan magana amma wani sai ya tashi ya kibe ka da mari ya ce munkirin banza masu ce munkiri ka wato ma musu sannan mahajubi kai baka ma gane abu haka zai ce ma duk matsalar da suka faɗi babu abun nan yanzu lokacin da suka zo suka ce an ganta a jikin masallaci sai ka rubuci in ka je wurin ka ce baka gani ba ba ga yadda za su ba ka ce ka sani na sai ga jiran abin boko gudu don ka ce a gina shi don ka ce baka gani ba za su yi wa to balle na yana kai wasu wannan sai baka da yi waki mun giri da kai ma juri bula kiman za ta ji daga nan ki ba mamari sai dawa kana ina ganin kawo zallan ce zallan abokan ka wasu ne shi ma za su kwamfa ba yi. ce kawai har yanzu baka tarbiyyantu ba ne mu mazo zai? so na ka waɗannan fata ne gaskiya ya kamata mu san zai da zamu ga karatu mu rike karatu ne ba musu abin nan ba kawai in ka zo ne abin ka gane sai ka sakan masa abin su kawai ba sai ka ma so kun yi magana ba ka ce gaskiya abin nan ka gano bai ba zai yi ba so na ka sai ka sakai kawai ka yanta ka tuba hawa wannan ne wal ilahu saboda haka wannan وهذه الكلمة العظيمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بال... والإيمان بالله الإيمان بالله فإن من نفى الإلهية والذي يقول دوة بوتا زبات إذا أجيب وني وأثبت الإجابة لله سبحانه يثبت الدسوا ينزل تعلم دولة الله تبارك وتعالى الله كوي ذا kana mimman kafara fi taguti wa amana lillah. wannan shine wanda ya kafirce ma duk abin da ake bauta mawa kuma yayi imani sai kyau da Allah da Allah tabaraka wa ta'ala wal ilah in an ce ilah huwa al ma'budul muta' shine abun bauta wanda ake biyayya. kana so ko ba ka yace yace a bari ka bari huwa alladhi yuta'u fala yu'ta shine wanda ake ma biyayya. ba a saba masa haibatan lahu wa izlala saboda kwarjininsa ana ganin kwarjininsa kuma ana ganin girmansa wa mahabbatan sannan ga tsoro wa khawfan wa raja'an sannan mutum yana nuna tsoro yana nuna fata wa tawakkulan ga dogara gare shi kawai wasu alam min sannan kuma mutum yana neman wani abu zai roƙa daga wurinsa wa du'a Allah duk abin da yake nema sai ya kira sunansa wala yasluhu zalika kulluhu illa lillahi azza wa jalla ba a yi ma kowa wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan silsila min amalil qulub waɗannan a zuciya suke saboda haka ba a yi ma kowa su sai Allah tabaraka wa ta'ala daga wajen wannan haibatan wa ijlalan wa mahabbatan wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan wa su'alan wa du'a duka waɗannan silsila min amalil ba a yi ma kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala je muna magana da wani yake cewa da aka yi magana yake ta shi ya sun yi hira da wani yake ce mashi gaskiya shi irin maganan da ake yi din nan a ce mutum ya yi azumi bai sani ba ma ko an karba ko ba karba ba ko ya yi sallah a ce ba karba ba gaskiya su ba sa jin daɗin wannan magana domin wannan zai sa mutum ya kawai gaba ɗaya ma ya za a yi a ce ka yi abu a ce ko ɗaya ba a ba a rayuwarka kamar sallah da aka ce za ka iya sallah shekara sittin sai ko ɗaya ba a samu ta gaskiya su ba sa jin daɗin wannan magana domin tana sa mutum ya ga dai cewa ma kawai bari ma ya bari kawai ya zama shi to kuskuren fahimta ne fahimta ce amma ba haka ba ne lokacin da ake nuna wa mutum ya zama bainar kofi war raja ana so ya sani zai iya yiwuwa yana da aiki ɗan ƙarami in Allah ya ga dama ya masa rahama saboda haka kada ya ɗebe tsammani zai iya yiwuwa kuma yana da aiki da yawa kafin ya mutu yi wani abu ya fata aikin nan sai zo ya shiga wuta don haka kada ya saki jiki da yawa ya tunanin cewa ya tsira ta yana tsoro yana fata saboda in ka kalla akwai daga cikin sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya musulunta yana musulunta aka ta da yaki ko su sujada da bai ma Allah ba tabaraka wa ta'ala jojin jihadi kuma ya shahada annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi aiki karamin ya samu babban daraja mutum da ya yi shahada ya samu aljanna shi bai taɓa sallah ba ko ɗaya amma ya tsira kaga kenan sai a nuna wa mutum a nan a raja zai iya yi wa mutum ya dabda maljamal din shi a rayuwa watakila in Allah ya so shi da rahama rajja zai mutu ya yi aikin da watakila ta nan ya ba shi aljanna a samu raja na al'umuru bil kawatin yawwa kamar yadda aka ce al'umuru bil kawatin al'amuran na ƙarshe ake kallo yadda mutum ya ƙarasa kagan nan bai samu mutane fata ba sannan kuma mutumin da ke aiki da yawa da yawa da yawa shi kuma aka hana shi kada ya yi takama ya nuna cewa shi ya yi wani aiki da yawa saboda bai sani ba zai iya yi ya ma ɓata aikin da dalilin wasu abubuwa da ya bai sani ba kuma wannan takaman duk ya bata mai aiki shi ne karatun da muka yi wancan juma'a akan a cikin wancan taifa su kilo rakar lissafi karshen abin yanzu daga cikin abin da ke bata aiki ujubu ka jiji da kanka cewa ka yi aikin nan to sai ya zo ya lalace ta dalilin wannan kaga in ana jin mutum yana jin tsoro har ya yi tinkaho da abin da ya yi to kaga shi kenan saboda haka ana maganan shi wanda ya laifi لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله kaga wannan an an wannan sannan kuma wala ya wala ya amalu makarallahi illa alqawmul kafirun kada mutum ya yi abin nan bai shi kuma ya samu aminci ne yana da aiki ya ta na mata halala kaga sai ta bayin alkhawfi war raja ake so ba ana so ne a tura mutane gaba daya a ce a ba ku da komai ba na haka ne gaskiya ne haka ne gaskiya ne haka abu yake A da ke cewa haka kuma abu yake cewa mutumin da zai ta kamar cewa ya yi aiki da yawa ya aikata kaza ya aikata kaza da za a zo a ce to shi ke nan ni'imomin kuma da aka yi ni'imomin da aka yi mana ake wani ko kuma ake ka ƙara yi a ce to shi ke nan yanzu mutum ya biya ajiye babban yata a ce to shi kenan yanzu an ji kayi aiki to bari aikin naka lissa ba a fara biyan ni'imomin da aka yi ma tukuna sannan mu ga nawa zai rage kai kuma ka samu to ya za a yi da to kaga sai ka ga ko mutum dole a ba ni na san yanzu ko kuɗin iskan da muke kaka aka ce to za a biya wata ya kare za a biya sauna kalli ko wuta yanzu da aka sa mita ana ta a biya wani lokaci kana gani sai ka kwana ba ka da ta. sau lokaci abin ya kare ba su kai ma babu to abubuwa dai la su addu'a la su Allah ya tuma biya kudin hasken rana da ran nan kai abun ba iyaka to mun sha ba da misalan nan ko a ce yanzu aka yi misali mutum magana da yake yi da gani da ji da ɗanɗano da mutum yake yi da aka ce kowane sai mutum ya rika su scratch card na waɗannan to na nawa mutum zai biya kuma ni wani abu ma ranar nan da muka yi karatu da mata na hararo malam ka kalli harshe irin yadda yake tantana abubuwa yanzu idan harshen ka ka ɗauki siga ka tantana, ka ɗauki gishiri ka tantana, ka samu wani abu zuma ka tantana, to kuma misali ka bayan ka tantana waɗannan ina jin na faɗi masu daɗi na faɗi masu zaki ko ga kuma gishiri wanda shi kuma ba da abin nan ba gishiri gare ko ko dai masu tsari ko ba masu wane ne to idan kuma ka samu karin yaji ka gunsa shi kuma sai in an jima an daɗe waɗannan sannan ka fara jin yaji a wai saboda ka ji siga a ka ta zuma yanzu sai ka gunsi yaji to yaji zai jira a awa ɗaya tukuna a ce saboda harshen ka ya riga ya sha zaki haka ba za ka ji yaji ba? Hmm? to sannan kuma idan a ce yanzu kana da waya ko kwamfuta ko wani abu idan ka sa wannan keyboard din nan kana tajin idan kana so kai wani yare ta ce sai ka canza daga wani wuri kamar da ta so kake ta koma yare kaza ko to shi kuma yanzu mutum idan yana da yarurruka misali ga hausa ga larabci ga fulatanci ga turanci to ina yake latsa a harshen shi ya juya ya su ya fara bulatanci ko ya fara turanci ko ya fara larabci wani ya nuna mana daidai inda yake latsawa shi a jikin shi idan yanzu ka shiga mota in kana so ka ƙara gudu ina ta akwai abin da kake mata ta ƙara gudu to kai yanzu in kana tafiya yanzu a hanyar nan sai kana so ka kanta wani can kamar yanzu mu ce ga dattijo nan bayan mu muna so mu tadda shi nan wani ka san dai rashin ladabi ne daga nan mu faɗa wai shira wa shira muna so mu tadda shi abinda za mu buga da gudu ko su fakken mutu a yaka da Allah zai ka taɓa wana alhaji wa so in dai da mutunci ruga zai da gudu ya tafi shi ba daga nan ba masallaci ya faɗa wai kira shi ya dawo ba ko haka ne ko to ina ka taɓa san da so kai gudu ko in kana so kai sauri kaga wata kila zaka ka tadda shi da sauri to ina ka lafa ka ce sauri ya wani mashin ne sai an nuna ma sai an sa maka wasu wasu kalmomi ga wurin sauri ga wurin gudu ga wurin tafiya hankali ga wurin sauri aka duk wanda kake so kai sai ka latsa wurin sannan zai in kana so kai tafiya normal ka latsa wurin in kana so ka ƙara sauri ka latsa wurin in kana so ka ƙara sosai ka latsa sannan ka balla da gudu to ina kake latsawa ina muke latsawa sannan ka kalli rubutu za a yi in aka yi rubutun da ka iya yaran da ka gani za ka karanta shi in ka iya karatu da rubutu da ka gani za ka karanta a san da kake karanta kuma kana jin da kake cewa da kake tabawa kai waɗannan to duk wani mashin da aka yi ko kwamfutar da ake ce masa na'ura da mai kwakwalwa to ai dama kwakwalwa ɗan adam aka kalla ka kwatanta aka yi ta to amma duk abin da kake so kai sai ka ba ta umarni ta ce yi kaza to amma ka kalle da mu muke a jikin misali wannan ga na jiki yanzu in ka shiga wani wuri ba ka bukatar wani ya ce maka akwai zafi wurin kana sama kai ma in ka dade ba wanda zai ga wa. in akwai ɗan karan sanyi wurin in ka shiga ka dade zaune ba ka bukatar wani ya zo ce ma akwai sanyi ko akwai sanyi ko wurin nan ko baka ji kai da kanka ta ka ta jiki ba yanzu take gaya ma waɗannan saƙonnin Ita ka shiga daidai ka gane inda ka shiga da wuya ka gane na taba gaya maka wani abu ne da yake samu na wata ran ba zane ba ko akwai wani abu ma yake yi wata rana idan dare ya yi sosai kana iya ka kunna banka ko ka kunna eh, kai kai ba baka ruwa ba kan yi ya dame ka kai ta mutu mutu ka rasa da ya matsalar ta hana ka bacci nan in ba a baka basira, toro kuma mana sai ka ci azaba sai ta in ka gano cewa ah, to ai sun yi damar to gaba ya sai in rubu in kyau rubu zai ka ji daɗi sai ka rasa to me yasa tun ɗazu zuba ka ruba ba ba a gaya ma ka ruba ba ne ba a sa ka ba ne a kan ka ruba to kaga saboda haka nimomi kuma ga kariya nan da kuma ka karanta in ka kwanta da daddare mala'iku za a sa su gadin ka su hana shedanu su zo su yi masu illa ko su zo su ɗauke ka sai su kwashe ka daga nan su kai ka wani wuri ko zuwa su kai suka zubar da kai daji su ce dawo da ƙafafunka ya za ka dawo da rana masu gadi da dare masu gadi sannan nan wani aboki na da ya bani labarin masu gadin na jin wata ran nan ko an manta ba a askar ko ta jarabawa aka zo a mai malam ya ce yana bacci kawai malam cikin ɗaki shi kaɗai sai ya ji an mai allura a kafa a yasa ya firgigi ya tashi kalli ya sannan kuma ya gaji na tattowa allura a yatsa ya san babban kafa aka sha mai allura kuma ya yi firgigi yana ba ya tashi ya kalli ya sannan ranar ya gaji na tasowa daga wurin haka ya kira iyalin ya ce shi ko yana bacci ya ji an caka mai wani abin na allura hankali ya tashi dole ya kasa bai kwanciya ɗakin nan ya fito ya dawo falo ya ce kai bari ya dawo wallahi kokari wani ne guduwa ma zai daga gidan nan wallahi kana bacci ta kama dura abin da zai faru ko wannan kawai an fara maka notice ne kalli allura ce ma ka saka mai to gadin da ake mana din nan in biya za mu nawa za mu biya to waɗannan su ne abubuwan da za a ta kallo so na ka lura da waɗannan abubuwan sosai sai mu ji muna son Allah shine wajen haibatan wa idlalahu wa idlalan wannan girmansa ake gani kwalfirinsa da tsoro wa mahabbatan kuma kan hararo shi ne ta hanyar gano abubuwan da yake yi mana sai mu ji muna baki domin ɗabi'a ne ko tsakanin mu ma nan da ake ci ɗan adam ka ce jubilatil anfusu ila hubbi man yahsunu ilayha an sa ma rai ɗabi'atan ta so mai kyautata mata wannan ko tsakanin yan adam kenan wanda wata ila faruwa ya kuma wata rana karewa zai to wannan kuwa tun tun farko har ƙarshe har abada ba yadda za a yi wani bawa ko baiwa ya ce yau bai da bukata wurin Allah ta baraka wa ta'ala to da haka ya za ta in ana magana ce an talgani wa an wa nahnu al-fuqara ilayhi an talqawi wa nahnu ba du'afa in an koma haka wuyi wal ilahu al shi dai na koma baya ko asharaka makhluqan fi shay'in min hadhihi al-umuri duk wanda ya hada wani abin bauta ya dauko shi ya hada. a cikin waɗannan al'amura ya hada shi da Allah irin waɗannan al'amura wajen na bautan nan wajen mahabba ko khawfu ko raja ko tawakkul ya hada yayi ma wani kamar yadda yake ma Allah ya ma wani allati hiya min al uluhiyya wanda tun ke tsanta kawai ga wanda ake bauta mawa ne Allah sai aka yi ma wani kana zalika qad'an fi qawli la ilaha illa to wannan yana tuka a wannan kalma ta la illallah yana rage mata matsayi yana tuka sai yana bata ta wannan kasan fi tauhidi kuma na kasa ne ga tauhidi wa kana fihi min ubudiyyati al-makhluqi kuma a cikin haka da aka yi to an koma an bauta ma wani abun halitta kenan da hasabi ma fihi min dalika gurgudan abin da aka yi masa in yayi yawa an yi da yawa in yayi kadan kaɗan wa haza kulluhu min furu'i shirki kuma wannan duka gaba ɗaya yana daga cikin bangarorin shirka idan mutum yayi yi yayi wani nau'i na shirka alana Allah wa jarana wa ubadul quburi masu bautan kabarurruka su waɗanda suke girmama waɗanda ke cikin makabarta lam ya'rifu ma'ana hadhihi al-kalima ba su san ma'anar wannan kalmar ba sun sani ba za su je ya su bauta ma wannan ba kamar irin irin waɗannan kwanakin a ce ma yan shi'a su tafi su yi tabbaci suna suna suna girmama wasu wasu waɗanda suke ce masu a'imma suna girmama kaburrukan suna abin nan ko kuma irin na ce wai takuta a ko a je makabarta saboda ranar takuta a ana girmama waɗanda suke kaburruka mutane su ta cin ganyen makabarta su ci wannan su ci wannan a dafa abinci a ta ajiyewa a kofar gidajen mutane ana ci kyauta wanda ko ranar sallah ba su yi haka ba saboda waɗannan rana ta girma waɗanda suke abin nan wannan dukkan shi ma musulunci ba ne al'araful ilahiyatal manfiyata an ghairi lahi ta'ala kuma ba su san wannan abun bautar da aka ce a kore ta ba ga wani wanda ba Allah ba an ce ka abota ma duk wani wanda ba Allah ba su ko ba su yi sakar ka ba asabi ta tulahu wahdahu la sharika la wanda bautan nan ya kamata ita ce wanda za a yi ma Allah kada a yi ma kowa sai shi wanda za a yi masa shi ita ce tabbatatta shi kaɗai ake mawa ba shi da abokin tarayya lam ya arifu min ma'anaha illa ma a ƙarra bihil mu'min wal kafir su waɗannan mutanen ba su san fassarar ma'anan kalmar shahada ba sai dai kawai irin yanda mumini da kafiri ya sani kawai kowa ya sani sanin kowa da kowa kawai a ce la ilaha illallah ma'ana kawai واجتمع عليه الخلق كلهم wato shine wanda halittu gaba ɗaya a haka suka tattaru akan ma'anarta wai cewa min anna ma'anaha la qadira ala illallah. ikhtirai aw la khaliqa cewa babu wanda yake iya tsaga halittu ko babu mai iko akan tsaga halittu wai sai Allah ko kuma su ce babu mahalicci sai Allah wasu su ce ba sarki ma sai Allah duka wannan ba su ne ma'anar kalmar shahada ba cikakka wannan ma'anar ilahu sai su ce su kuma ma'anan wai ilahu huwal amma siwahu shine wanda ya wadatu ga duk wanda ba shi ba al faqiru ilayhi kullu ma adahu duk wanda ba shi ba kuma mabukaci ne zuwa gare shi wai shine ma'anan wani abu zalika ma'ana hakkun wannan kan gaskiya ne ma'ana haka ne amma wa huwa min lazimin ilahiyya wannan min lawazimi ai wannan su ba su ne farko ba sai in ka yarda da wancan na farkon sannan sai a ce alamomi ne ta kaya da babu abin bauta da gaskiya sai shi to daga nan ne zaka gano kuma ba mai iko sai shi ba mai halitta sai shi ba mai rayawa sai shi ba mai kashewa sai shi duka waɗannan sai abun nan jijjigen na farkon shi ne la ilaha illallah suna hanyar da to ga wasu kofi da za a ƙara lakin laisa huwa al-muradu bi ma'ana la ilaha illallah ba shi ne ma'anar la ilaha illallah ya faɗin wanda wa inna hadha al-qadir kada faru. A yi wa qarru bihi domin wannan mai iko fa inna hadha al ko wannan qad arafahu al kuffaru wa qarru irin wannan matsayin wannan irin wannan matsayin ai kafirai ma sun san wannan su ba. sun ce hantar tambaye su wane ne man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah sai su ce Allah ne sai sun sani sun san wannan to ba shi ake magana ba wanda ake magana na ma'anar kalmar shahada ya wuce wannan ولا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله وجاء جماعة هناك باب مكوى قوة مزاد ماتا قوة سياسة معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضى ذلك سننكم أي أيكي لأبن وان تكي هكو الجواب تكي نيما حتى تنفع قائلها وان نيهم أن يحكى shi kadai ne abin da zai sa kalmar ta amfani mutum a lahira wal najiyahu ai Allahu minan na kuma da wannan ne Allah zai tsere da mutum daga wuta da irin wannan sanin shi in mutum ya san da haka wannan ta dalilin haka Allah zai kare mutum daga shiga wuta muna roƙon Allah kare mu daga shiga wuta da zancin sunayenka ya fi doko wannan al'ilmu kenan wa man ata bi shart ikhlas wanda yazo da wancan sharadin kuma ko san da sharadin ba da ake magana ne san baya ko wanda yazo da wannan sharadi na ikhlas fa huwa أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة wanda ya yarda da kalmar shahada sannan kuma ya tsarkake da gaskiya ya yarda a zuciyarsa babu wani da yake haɗawa wannan shi ya fi kowa rabauta da samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar kiyama magana kana faraj al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito min riwayat abi ibrahim abi hurairah رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضا الله في رادة أمنتم الله ثبت غريش ياتي أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة mutanen da suka fi rabauta da samun ceto na ranar kiyama wanda za su samu ceto wurin Allah tabaraka wa ta'ala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi shine wanda yace la ilaha illallah tsantsa kuma daga zuciyarsa can cikin zuciyarsa ya yarda tsantsa ya gamsu ومن قالها واتى بشرط اليقين wanda ya faɗe ta kuma ya zo da sharadi na sakankancewa sosai fiha وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مزون الله يمس بشارة الجنة كما في صحيح مسلم رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man laqita min wara'i hadha duk wanda ka samu a bayan wancan katangan ko bayan lambun inda zaka shiga ka da cewa yashhadu an la ilaha illallah ya kai da babu abun bautawa da gaskiya sai Allah mustaqqinan biha qalbuhu wannan zuciyarsa ta amince ya gamsu fa bashirhu bil janna ne masa bishara da aljanna جعلني الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه وفضله إنه ولي ذلك والقادر عليه قد مر الكلام magana ta riga ta gabata kamar yadda kuka ji an sharuɗai al-ikhlas wal yaqin akan waɗannan sharuɗan guda biyu sune na ikhlasi da yaqini ilmun yaqinun wa sidqun wa ikhlasun ma al mahabbati wal qabul wal inqiyadu laha to al yaqin da ikhlasi sun gabata min shuruti la ilaha illallah an gama wala budda min tasfiyatil amali bi salihin niyya dan haka dole ne kenan mutum idan zai aiki kuma irin aikin musulunci to babu makawa sai an tsarkake wannan aiki gaba daya bi salihin niyya da niyya wadda take mai kyau an jami'in shawa'ib shirki daga dukkan wasu gauraye-gauraye na shirka duk wani abu na shirka da zai shigo kana ta ba kana sa shi la budda min al yaqini al munafi li shay ka babu makawa sai mutum ya sakankance wa irin wacce take korar shakka an yakuna qailuha mutaiqinan bi madluliha yaqinan jaziman shine mutum ya zama ya faɗi wannan kalma mutaiqinan bi madluliha ya gamsu ya tabbata da abin da take nuni abin da kalmar take nuni mutum ya yarda da su ya gamsu yaqinan jaziman yankewa shakka wato yankewa tabbatarwa wanda mutum baya ko shakka shine jazima abinda mutum bai jin wani abu ko komo a ciki ya gamsu da annal imana la yughni fihi illa ilmul yaqin domin imani ba abun da zai gamsar a ce imani yayi ba abun da zai wadatar sai an samu wannan yaqini kari imani kuma ka gamsu la ilmul zanni ba wai kawai mutum yana zato bane kawai ya dauka abun haka yake wa kaifa idza dakhalahu shakk to ya idan ma ka shakka ta shiga mutum in ma baka tsaya gini ba akwai matsala to in ma akwai shakka ya fito la ilaha illa allah ala maratibil iman ita wannan kalma ce la ilaha illa allah ita ce kololuwan mataki da imani ita ce mafi kololuwa kama fi sahihain na riwayat abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدع وسبعون شعبة الإيمان بدع وسبعون شعبة في إيمان النم يا كي ينكي ينكي حروجا سبعين دولي أبو وفي رواية, رواية مسلم أو بدع وستون شعبة في رواية شكا بدع وسبعون أو بدع وسبعون رواية fasdaluha amma dai imanin nan yanki saba'in da wani abu ne ko sittin da wani abu mafi ɗaukaka a ciki mafi daraja mafi girma shine kaulu la ilaha illallah shine cewa la ilaha illallah shi a'la maratibil iman ita ce mafi kololuwa wa adnaha mafi karanci daga ciki ko wacce take kasa karshe imaqatul adha an tsare shine ɗauke wani abin da zai cutar da mutane daga kan hanya idan mutum ya ga wata kaya ko wani abu ko kwalba ko kusa ko wani abu to mutum zai bata ya wanda mai dauke ta daga kan hanya ya samu lada kada mutum ya zo ya kau har hanya ya shiga ya taka shi ya ce su ma bari a bar su saboda wani ma ya zo ya taka saboda shi kadai ya zai zama shi kadai taka shi kadai wannan babban rashin hali ne irin na musulunci wal haya'u ubatun min al-iman wannan bayan haka nan kunya wani yanki ne ita ma na imani na na wancan zaben daban wannan da daban baiwa wani wanda ba saba Allah zai bai biyo hanya yanzu misali wanda aka ce mana ya zo ya biyo wata hanya ya ga kaya iska ya ɗauko kaya ya zo ya aje a kan hanya shi kuma ya ɗauke kaya Allah ya ji daɗi ya ba shi aljanna da wannan ya yi tunanin wanda zai biyo hanyar ne ba ruwanka da wanda zai biyo hanyar kawai in ka ga abin da mutane za su cutu ɗauke dan hanya ta kowa ce ba dole ba ne wanda zai saban ne kaɗai zai bi hanya amma in kofar gidan saban ne wannan kuma wani ne na abu ba ko nan ɗin ma zai iya yiwa ka ga wani abu ka ce tirai wanda za ka iya mana siha inda ya mutu ba ka ga wani na cikin sabo ka gan shi kai kirki wataƙila dalilin wannan kirkin ma ka jawo hankalin shi ma ya zo ya bar ma saban ba duk an yi kyau ba amma mutum aiki sa aka yi magana ikhlasi ikhlasi shine wa kake kallo da kai aikin ba wani kake kallo wajen yin aiki so na ka wannan kare da musu. in dai ba shi kuma zai yi abun ne misali karfe ne aka sa dan a tare layi ka a je wurin shi kuma mutum ya zo ya kalle karfe da mutane samu zuwa wurin kaga wannan taimakon su ya su wurin ba ba wannan ake nufi ba amma hanya ce ga rami ko ga wani dutse ya bin kan hanya kaga cewa dutsen nan kai ma za baka gan shi ba in kai karo da shi da za ka shuya sai kai tunani ka ce bari yadda Allah ya kare ka ko kuma ma ka yi tuntuban ka ma biya nan ne ma ya ka ɗauke shi sai ka ɗauke shi ka ce ka ga yadda na fasa ya da dutsen nan ba wani in ce in bashi wani ma ya zo ya fasa yatsa abu bai daidai ba sai ka ɗauke shi shi kenan na? eh ai ayaba masifar yadda ayabawan ayaba a kan titi wani lokaci kamar ka yadda bom ne ba gane ma'anan ba na? da kankana ba kamar bayan ayaba haka bayan ayaba in aka taka shi akan hanyar abun hawa mai kafa biyu kamar mashin ya taka shi abun ba karami ba ne domin zai iya dalilin masu mashin da yawa su zo wurin ana cikin tafiya su zazzame motoci su zo da tafiya su ya za ka ji na ce kamar mo ka irin tirelan nan ta taho aka taka galibi ko mota ba inda taka ba mai wani lokaci kai a siya ne zai kaji sai kaji alawa to Allah ya sa ita kaba hudu gare ta ne ko wani wuri yayi nan wurin sai wani wuri ya tare amma mai mashin bai gani bai haka ba ma ya ba kan ciki mala abin nan ba karamin manna ba ne to kuma haka ne da biyo wata shi salihu mai abin da ya magana ke ne yake cewa kamar yadda mala abokan ke magana ya ce yanzu an ce in ka ga kazanta ka ɗauke akan hanya to ya masu ci su kuma biyar mutum yana tafiya yana shan lemu yana yadda a kan ciki yana shan ayaba yana barewa yana yadda bawa sai ya sauke gilas da tabbara shi a kan ciki ko mutum ya share shi sai tattaro wani ma ya zuba a kan abin nan ne to yanzu ya kai ya gama shan ya sai ka tsago wannan abu da watsa shi ka titi gaba daya ba daidai bane yin haka ba daidai bane addinin musulunci addini ne mai tsafta kuma addini ne mai son ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka yadda ka guje shi kai ma a mota ka ko a wani wuri to ka gudan ma waɗanda su kuma ke tafiya a hanya za su laka abu ya lalata hanya ba a lalata hanya musulmi ba sai hukuma ta sa mai doka ta wai daina ba ta hanya ba to kuma kasashen da su suke da ka'ida yanzu kamar a misira ai a alexandria ne da na sani fizikin bol duk da ba suka ba bol gare su ba sosai irin wannan irin na wutar da wannan wannan aka tsana ai har ta hanya to waɗannan har ta hanyar nan waɗannan za ka ga wasu har a jikin su an san an saura kwanduna wannan basket basket din nan sannan kuma da ka matsa ka matsa sai ka ga abin zuba shara da ka matsa ka matsa sai ka ga abin zuba shara sai da in ka sai wani abu ko azirin ko ruwa ko waye da ka gama shanyewa ba za ka yi tafiyar da ta wuce kofar can ba ko wurin sakawa a ciki sai ka saka ba da dalilin da zai sa ka yadda shi a kasa su kau gana a ganar ba da ta kan aka nuna wani bidiyo ba wani ya zo ya zo wata ila ɗan najeriya ne ya je ta ko da ke gaskiya ba haka ba ne don wancan turawa ne ba suka yadda masu abu a hanya suka je suka taro motar suka ce sai ya zo ya ɗauke shi su da ya turanci suka ce ka gama turancin ka ka gama sai ka koma ka dauke shi a garin ku ne kana yar tashi a titi a ce ne kamata wanda titi sai da suka dawo da su suka dawo suka dauke shi sun saka cikin wata ya ce ku dawo ku fashe suka fashe su so sace bota in ka kai ta inda za ka kai ka saka a to wurin saka fata mana garin mu ku kuna fata garin ku eh, eh to yadda eh, to amma mu ba Kuma kuka kalli bola kalli ba mutanen mu yanzu ko gwamnati abun zuba bola za ta kawo ba wai mutane mutum ya zo da bola shi ya tsaga ya shi ya cikin wannan abun shi gwamnati ta zo sai zo ya zuba a ƙasa in dare kuma ka tarar da mutane sun yi layi biyu suna ta kashi sannan ne wurin kashi sai shi ma wannan aljini ya kifa mutum mari ya ce gwamnati aiki Ka gola ai gola wurin ba a zo ka zo wurin ya zama dole in ka zo gwamnati ta aje abin da za a zuba sai kai ka zuba irin waɗannan karatun shi muke yi wata rana da an za ka ɗauko irin wannan wani sai ga kamar ma gwamnati ita gwamnati ta rutawa mu da mu ita gwamnati ba wai son karatu suke ba ma da mutane ke ganin kamar ana magana ya shiga kamar wai gwamnatin ce ta sa ka kai karatu ko ko sai amma mu guji mu ba ruwan karatu ne ke amma mu musulunci ba ma son a ɗaukai da kauyen addini sau da ba kauyen addini ba ne hanyoyin zuba bola sai ka zo ka zuba a wurin ka zo ka yi yadda za a yi in ka kasa ma ka samu wanda ya fi ka tsawo ko kuma ka zo da wani abu ka tuttuka ka hau ka zuye a cikin da ake juya saboda in an zo a samu to yanzu an bayar mai matakala wanda in ka zo ka tashi ka ba ka iya zuwa za ka tattaka ka hau har sama ka juye amma mutane mai su juye ta kasa kawai da mutum ya zo kawai juye ta kasa hmm? ya masu zuwa to wannan ba sai hukuma ta hana su ba Allah zai kyauta Alam ba babun tsari ne kawai an daga an gama kawai lalacewa ya kamata dama ma yaran namu ma a ce ha abin su zama su ne babban bola zuwa kawai suna yawo da buhu suna suna suna yawo a bola suna tone tone da aka su ba ba za ka ga yara ana zuwa da lokaci na fita da asusu ba za ni makarantar wallahi ina fita da asusu ba kafin gari ya sha abin da za ga yara da buhu a bola kawai sa ta tona su da rayuwa ba a gudun aljanu shafe su an ne wata tarar su shi aljani ya zo neman kashi shi kuma yaro ya zo neman gwangwani ko suna da iyaye ba daidai ba ne Allah zai tsare mu da wannan abubuwa kuma lokacin da yaran ya kai sanda za su makaranta je makaranta yaro bai wuce zuwa makaranta ba ɗan ƙaramin yaro shekara goma shekara sha amma yana da tsaye da buhu yana bin bola yana tsaye da tsaye ga yara na ta shi na tafiya makaranta shi ne zuwa makaranta sai da bola yana ta yawo yana bin bola na'am to a gani hadda mata ba zama maman ba baba ga maman bola duka ana tsare نعم ايه eh. ai wani ma da gangan zai ce ku zuba ku zuba ya abin da zai ba za ka zuwa. gudun kuna an ce wannan ba daidai ba ne ce ko kun daidai kuje hau hau ka take yi ce abin nan shi abin da musulunci ya koya mana mutum ko da ba daidai yake ba ran da ya ce ku daidai kuma kuka gane daidai din ne wajibi ne ku daidai ko shi bai daidai din ba kamar yanzu ne a ce shugaba ne ba ruwan shi da sallah sai ya zo ya ce so daga yau ya sa doka karfe ɗaya ranar juma'a kowa ya tashi daga aiki da masallaci ba za ka zo ka ce shi sallah yake da zai ce mana ba za a tashi ba kwanwunka ya ba da doka mai kyau to abi dokar nan inda ba ta sama ma Allah ba hasali ma Allah na son ta to amma mutanen mu su kan tantance wannan da wancan shine babban matsala mutum ya zo ya ce ai daidai mutane sun san daidai din su ce daidai din yake ba za su yi ba za su ba abin nan ba suna ke karya doka wani daga gangan yake karya ce su sun sun sun sun abin nan ne su sun bi ne su sun daidai din suke bi to na ka kowa sai ce sai ce ai ba daidai ba to ku duba wannan na gaya muku na ce wani ana gaya ma wai dan shi ya samu aiki da ya samu aiki ya kawo appointment letter ya nuna masa ya ce to Allah ya fa alheri ya ce to azan ce kasan na yanzu yana ta koma kuma wani mai gaskiya kuma wani mai abun nan don haka duk kuɗin da suka biyo gaban ka sunan sunaka ka gano yadda za a yi ya a wannan ya ce duk kuɗin da suka biyo gaban shi sunan shi na sunan tunda yanzu ba mai gaskiya a ƙasar ba mai yin gaskiya haka duk kudin da suka biyo gaban shi sunan shi sunan su na shi kawai sun zama na shi inda kudi su biyo gaban shi sunan su naka to ka duba wannan mummunan ba ko haka ke ran ya kamata ya gama ɗan shi wannan babban ba. la ilaha illallah ma'al ikhlasi ay tuftahu ay biha tuftahu laha abwabul janna wato la ilaha illallah ma'al ikhlasi biha. سوى لا إله إلا الله تارة دي إخلاص ما الله جبه أقوي نايت الله جي فلا إله إلا الله أعلى مراتب الإيمان تاك لا إله إلا الله إتت مطي قولوا لو مطي إيمان ومن أتى بشرط الإخلاص وأن قوتي يزود شرط إخلاص ناسا دخل الجنة يا شقع الجنة كما في حديث الحديث البزار الذي صححه الألباني kamar yadda ya zo cikin sahi a wannan ma hadisin azhar wanda aina surjin albani rahimahullahu ta'ala ya inganta da riwaya ta abi sa'id al-khudri daga riwayar abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da aminta Allah tabbata a gare shi ya ce man qala la ilaha illa Allah mukhlisan wanda duk ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illa Allah kuma tsantsa daga zuciyar shi babu wani gauraye ba shirka da halal jannata ya shiga aljanna ya gama la ilaha illallah mal ikhlas fiha ita wannan kalma ta la ilaha illallah tare da faɗin ta saboda Allah tsakani da Allah ay tuftahu laha abwabus samai hatta tufdi ila al-arsh za a buɗe kofofin sama da wannan kalma har ya kai ga zuwa al-arsh majtana baqa'iluha al-kaba'ir mutukar dai mai faɗin wannan kalmar ya ne sanci manya manyan zunubai kama fi hadisi tirmidhi in riwayat abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر wato babu wani bawa da zai ce la ilaha illallah wato da dai ko da yaushe kwata kusa wani wanda zai faɗi wannan kalma da dai mukhlisan yana mai yi saboda Allah tabaraka wa ta'ala illa futihat lahu abwabus samai ce an buɗe mata kofofin sama ita masu dalilin kalmar nan shi a buɗe mai kofofin sama hatta tufudiya ila al'arshi hatta kai zuwa ga al'arshi kololuwa مجتنب الكبائر متقياني تلزم يمن يظنوي ومن قالها قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله وجبت له الجنة ونبية لا إله إلا الله فمن يكافر شيما دون وان أكبو تاما وان أبا ألابا الجنة وجب قريش كما أخرج ذلك النسائي كما يند إمام النسائي رويته يفتد وصحاه الألباني من رواية سهل بن حنيف وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال تكن سؤال تعالى مصير كاسنتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي بشر الناس كيما متعني بشارة إن كجنس كوي كو فندسوا أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له wajabat lahul janna aljanna ta tabbata gare shi wannan shi za a karantar da mu kuma kamar yadda za mu gani nan gaba yawanci in aka yi sallah musamman sallah asuba ko ba za ka yi da yawa ba to ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ko da so goma ne ko da so goma ne kana in ko akwai uzurin ma da ya fitar da kai daga sallah to tafi kana yi a hanya har ka samu goma nan karanci ta samu goma ina mata gane la ilaha illallah sababun dukhulil jannati la ilaha illallah sababi ne dalili ne da zai sa mutum ya shiga aljanna wanda jati ne nan kuma ya tsirar da mutum dalili ne wanda zai sa mutum ya tsira daga shiga wuta wa muqtadil lidhalika kuma yana hukunta wannan gaba ɗaya ko ya sa wannan a shiga aljanna ko ya sa shiga kuma yana iya sa nan saba mata a shiga wutar walakin nan muqtadi la ya'malu amaluhu illa bil ismi ma shurutuhu sai dai wannan abin da ake nufi abin da ake nema wanda zai hukunta wannan abin da baya yiwa mutum ya aikata irin waɗannan aikin illa sai a samu abin da zai sa ka samu wannan ko a samu aljannan ko a samu kariya daga shiga wutan nan illa bistima'i shurutihi sai an haɗa sharuɗan sharuɗan nan da aka faɗa sai an faɗi su wanti fa'i mawani a da kuma a kore duk wani manihi da zai hana faƙar yadda kallafu an hu muktadatu muktadahu likawako nafetin likawati shartin ai min shurutihi aw li wujudi mani'i zai iya yiwuwa a samu wani abin da ake neman bai samu ba a ga abin da take hukunta wannan ko a samu aljanna kusa kare mutum daga shiga wuta sai gaba ta samu ba me yasa wannan ya faɗi kalman kuma gaji ya shiga wuta ko bai samu kariya daga wuta ba me ya kawo lifawati shamsin min shuruti saboda ya samu wani sharadi wani sharadi da aka faɗi ya sulle daga cikin sharuɗan nan da aka faɗi bakwai watakila babu ɗaya kaulu wujudi malikin ko kuma aka samu wani manihi yana faɗi bai san ma'anarta ba to kai kaga ga sharuɗan nan ya jero waɗannan sharuɗan da aka jero an ce ilmun yaqinun wa sidqun wa ikhlasun al mahabbati wal qabul wal inqiyadu laha sai ka haddata baitin aka ce to me ma nan su ka sani ba sai ka ga ka kawo sharuɗan ai an ce kawo sharuɗan sai ka kawo ta ka ce amma me ma nan su ka sani ba mani in nan ya hana ta zo da sharuɗan ka faɗi kalman ta zo da sharuɗan amma mani ya hana ko kuma mutum ya faɗa ya san sharuɗan in an tambayi ya sani ya san ma'anan duka in an faɗa ya sani ya ashe munafiki ne kawai ya faɗi ne ya yarda yana faɗi ana ji a baki tangaran amma zuciya bai yarda ba shi nan ba samu malami ba an samu mawani malami walul malami ko kuma ya ridda bayan da ya faɗin yana aiki da su duk ya yarda ya san sharuɗan ya san kaza amma sai ya faɗa sai ya yi ridda ko kuma ya koma gab da zai mutu sai warware kalmomin kamar yadda muka karanta cikin su sahawiya ko kuma in ce sai yana cikin littafin da wani ya zo shi dan ilmul kalam ya san ma'anar kalmar shahada ya san sharuɗanta ya san kaza amma da zai mutu sai koma yana shakka ya zo mutuwa kace, ce mai la ilaha illallah ya ce kun yadda da ita ka ce ah, shekara arba'in kana koyar da mu wannan kalma da ce shirɗin ta kace yace wallahi yau da zai mutu shi komi shakka yake komi yau shakka ya yace ina ma yau da shi ya koma bai san komi ba kamar ya zama daidai da wadda a rayuwarta ba ta kama karatu ba sai sai da tuwo wanda ta zo mutuwa ana ce mata la ilaha illallah tana cewa a mulmulo tuwo la ilaha illallah ta ce a ƙaro miya La'ilaha illallah ta ce na ko ba ku canji ya ce dama ita ya zama yau da ya fi masa wannan ilimin da ya sani a banza yau ya zama a banza duk abin da ya hararo shakka yake duk abin da ya hararo shakka yake kaga ai mani ne yanzu ya hana kalmar shahada sai masa aiki amin Allah wa jarana saboda haka za a iya samun wannan a samu wannan a samu mani ولهذا قيل للحسن واتو dan haka aka ce ma Hassan al-Basri inna nasan yaquluna mutane na cewa man qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah da kala janna ya shiga aljanna haka suka ce ma'afar albasari suka tambaye shi cewa ga abin da mutane ke cewa shi kuma fa qala man qala la ilaha illallah adda haqqaha wa fardaha da dakhala aljanna ina mata an gane wanda shi ne za ta yi amfani wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah ya ba da haƙƙinta da abin da ta fardanta ta halal janna ya shiga aljanna ba kawai mutum ya ce shi kenan tun da yana zama ya ce la'ila a illallah har ya yi zikiri na wasu lawan yana rawa yana tsalle yana a ilaha illallah yana ta Allah Allah ya dai ya gama wannan wasu lawan tsilen aiki da ita a ce shi kenan an gama sai aljanna haihata haihata abadan ba zai yi ba da haka aka yi ba saboda aka sai ya san wannan ya tsare shi ne da kallar janna wa kala wa abin munafa in masliman sa'alahu wa abin munafa jijjigi ne daga cikin magabata ce ya tambaye shi yace alaysa la ilaha illallah miftahul janna la ilaha ba ita ce rabutin aljanna ba kala bala ce haka ne ita ce walakin ما من ما من مفتاح الا وله اسنان yace ai babu wani makulli ba ce yana da haƙora. ko makulli dan ne za ga makulli wanda za a ci abun nan ne ko shi ko rai wanda za a ce babu abun nan ne wanda za ka sa su kul amma ga ɗabi'a makullai suna da haƙora. ka zo budewa da haƙoran nan in ka sa cikin kwado ka buɗe kwadon na ga an mai wasu wurare inda hakoran nan ke bike kama to babu wani tun da hanyar da kalmar shahada mabuɗi ne na aljanna to ai babu wani mabuɗi face yana da hakora fa in ji ta bi miftahil lahu adnanun futiha halaka in ka zo da mabuɗi wanda yake hakoran shi na nan lafiya lau garau ba samu matsala ba ba in ka sa sai buɗe maka ba wa illa in ko ka karya haƙoran ba ka zo da makulli amma ka goge ta haƙoran sun sabule lam yufta ba za a buɗe ma ba in kuma mutum yana so ya gwada kana da makulli mai haƙora ka goge shi ya zama sulfa haƙoran ka buɗe daga ko zai buɗu wani lokaci ko na mota ne ko ɗan fara lalacewa wani lokacin ka zo buɗe wuyan nan zaka ji ya rike kikiu ya fara lalata kai da kanka zaka ce makullin ne ya fara lalata haƙoran nan sun fara samun matsala to haka ta kalmar shahada kamar makulli ce in ka same ta kamar ka rike makulli amma makulli na da haƙora kana balla ɗaya daga cikin haƙoran nan ko ka zo buɗe ba zai buɗe ba ala shekul islam ibn taymiya to na gane to to shikenan to mu bari haka nan dan karatu yana da to mu haka to Allah ya ba mu dace haka wannan dai ne abin da ya kamata mu kalli ita wannan kalmar tana da gaya a ahammiya kuma idan aka tsare ta an tsare babban gabar da za ta sa a tsira lahira muna fata Allah tabaraka wa Allah ya sa mu tsira dan tsare sunayen zan ba ka yawa rawa الله أكبر الله أكبر